Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya ko makiri. shugaban amurka donald trump ya kalubalanci takwaran aikinsa na rasha vladimir putin game da katsalanda da ake tuhumar rasha da aikatawa a zaben shugaban kasar amurka a bara a lokacin da shugabannin biyu suka gana ido da ido a jiya juma'a a cewa sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson tillerson ya ce putin ya musanta wannan zargin da ake yi wa rasha da yin katsalanda a zaben amurka ya ce ko da yake shugabannin biyu sun yi tattaunawa mai zurfin gaske akan wannan batun tilasin ya faɗa wa manema labarai jim kaɗan bayan ganawar shugabannin biyun wanda ya ɗauke hankali a taron manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki na g20 wadda ake gudanarwa a birnin hamburg ƙasar jamus yana cewa sautari shugaban na amurka ya kalubalanci takwaran nasa na wato rasha kenan putin game da katsalanda a zaben amurka wadda aka yi ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov wanda shi kuma ya halarci zaman tattaunawar shugabannin biyu ya faɗa daga bisani cewar shugaba trump ya amince da bayanin putin cewar rasha bata da hannu a zaben amurka shugabanni daga amurka da koriya ta kudu da kuma japan sun amince a jiya juma'a da yin kira ga majalisar ɗinkin duniya ta gaggauta aiwatar da ta kunkumi akan koriya ta arewa biyu bayan gwajin makami mai linzami wanda ke iya ƙetarawa zuwa wata nahiya da koriya arewa ɗin ta yi a ranar 4 ga watan yuli shugabannin uku sun yi kira ga kasashen duniya da su gaggauta aiwatar da duk yarjejeniyoyi da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ta yi na jin kunne akan koriya ta arewa a cewar wata takarda wadda aka karanto a wurin taron manyan kasashen duniya na g20 da ake yi a birnin wato hamburg na kasar jamus kenan game da hira tsakanin shugabannin na amurka donald trump da na koriya ta kudu wato moon in da kuma prime minister japan shinzo abe shugabannin sun kara jaddada aniyarsu na hana koriya ta arewa mallakar makaman nukiliya kuma sun yi kira ga kasashe masu iyaka da koriya ta arewa da su shawarce ta ta kawo ƙarshen barazana ga sauran kasashen duniya ta kuma dakatar da shirinta na makaman nukiliya a cewar takardar da aka karanto a taron manyan kasashen duniyar zaman ta zo ne kwanaki biyu bayan da jakadar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta yi kashedi ga gwajin makamai masu linzami da koriya ta arewa ke yi kuma ta ce amurka za ta bada sabuwar shawara a kan takunkumin majalisar ɗinkin duniya akan koriya ta arewa a 'yan kwanakin nan masu zuwa waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nasashen sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc bayan hanawa wasu ɗaliban makarantar sakandare a ƙasar gambia takardar visa na shiga amurka ɗalibai biyar yanzu sun samu visa na shigowa amurka domin su samu damar shiga gasar mutum-mutumi kenan na zamani wato robot a turance wanda za a yi na ƙasa da ƙasa waɗannan matasa daga afirka ta yamma da farko an hana su takardar izinin shiga amurka ne domin samun daman shiga gasar nan wanda ke ba da kwarin gwiwa ga matasa su shiga koyon kimiyya da fasaha ta ƙasa da kasa a karo na farko wanda za a yi a nan birnin washington dc a ƙarshen wannan wata sai dai bayan tambayoyi a karo na biyu da aka yi wa ɗaliban a shekarar jiya alhamis jami'an ofishin jakadancin amurka sun ba su wannan bisar wannan gasar ta ƙasa da ƙasa ta tattaro ɗalibai daga ƙasashe 160 zuwa nan amurka a ƙoƙarin ƙarfafa sha'awar shiga karatun kimiyya da ƙere kere tsakanin ɗaliban makarantun sakandare a faɗin duniya ƙungiyar mayakan isis ta kai hare-hare a birnin mosul na iraq da kuma raqqa na ƙasa siriya biyo bayan ci gaba da sojoji ke samu a wannan yaƙi da 'yan ta'adda a biranen guda biyu mayakan na isis sun kaddamar da hari a birnin mosul da kuma wani ƙauye a kudancin birnin inda suka kashe mutane da dama ciki har da 'yan jaridan iraki guda biyu masu ɗaukar labarai a yaƙi da ake yi a cewar wani jami'in sojin iraki jami'in ya faɗa a jiya juma'a cewar harin na isis a arewacin birnin mosul wato ya kura sojojin iraki baya zuwa kimanin mita 175 kuma 'yan ta'addan suna barazanar rage dakarun gwamnati a yankunan ɗaruruwan mayakan suna ta ƙoƙarin ƙwace wani ƙaramin yanki na birnin. kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo jaraban wani. Jawabin da je ban ke da wani Ahmadu mai saje je kana da wadai. Ba Ahmadu da je kan ke dan godiyo. Ba Ahmadu da je kana na wadai. Mutum da gano kan busai. Daga dai iya ka bakin fashi tun daga bakin kogin jidda. manzan Allah bai hoya da yaki ba shehu ya turo. Mutum ko in yana so Allah ya yi domin Allah in ba ya yi bari don kai nan Amadu sai an ɗauka mashin kanka. Bai sa je je kan shehu Muna zan ga abin mamaki in kuma zame abin mamaki a nan ga aisha latiya ga alhaji mamman shata alhaji sarki yin waka kanawa dona na bilkin samu warga wargan namiji mai ɗaki kamar bula mai sanci ya ɗan zubo mai kaikai kamar da mai mai kaushi kamar kawa na birkin sambushata muhammadu ikon allah Ranar ga asaba latiya kannan ga alhaji mamman shata a faɗa ka amadu ikon shehu ka tuna taura biyu ba ta tauna shi hori. Akwai magana guda uku tsakani na da jikan nana, kaga je ina ƙauna ta yi don kakansa ɗan godiyo. Ahmadu ina tsoro na yi duniyar ta sace Ahmadu. Kana ina tausayi na yi abokan gaba sun yawa. kaji dan To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin da fatar an wayi gari lafiya Usmanu. Mm, to ina fata ana nan ah, lafiya na ji kamar cincin kake ci. Eh. a ina to <laughs> to alhamdulillah masu sauraro tare da fatan an gama shagulgulan sallah lafiya a cikin shirin da gabata mun gabatar muku daga gaishe sallah a waɗanda suka aiko da gaishe-gaishen nan suna da ɗan karen kuma ka san dama mun yi alkawari muka ce duk wanda bi ka'ida ya aiko da sakan goma sha biyar kamar yadda muka uh, muka bukata za a ji shi saboda haka akwai saura da suka rage akwai su da yawa saboda haka za mu sa su a cikin a cikin shirin namu na yau akwai wasu zai kai kamar minti bakwai su ma suna da yawan gaske saboda haka ba tare da bata lokaci ba usmanu barin kyale ka wato fara da bude mana da gaishe gaishe Ai, to mm. haka yake to da fatan kamar yadda Alhaji Ibrahim ya ce an yi bukukuwan sallah lafiya. To sakon gaisuwar fatan alheri na bari ya huce daga farko zai je ne zuwa ga Abubakar S. Muhammad da Nusaiba Muhammad sannan kuma sai gaisuwar fatan alheri tare da ta'aziyya ga Nusaiba kela Idris wanda Allah yawa wa mahaifinta rasuwa Malam Iro sai mu ce Allah ya ji kanshi da gafara sa ya huta. Amin su ma. kuma gaisuwar surfata alheri zuwa ga Turoma Al'amin Umar da kuma gaisuwar surfata alheri na bari ya wuce zuwa ga Hafsat Muhammad sai Umar Muhammad da kuma Abdulkarim Papalaji sai gaisuwar fatan alheri ta bari ya wuce zuwa ga Umar babbar Ramalan da kuma Bello Muhammadu Bello. sai gaisuwar fatan alheri na a bari ya huce zuwa ga Mrs. Sulaimanu wato Zainab Bala Kankamba da kuma Hassan Gek wato a kanan dabu a Najeriya. Da hmm. fatan alheri ta a bari ya huce zuwa ga Hadiza Bizi wanda ake cewa Hadiza babba sai gaisuwar fatan alheri ta a bari ya hucen zuwa ga Hassan Nura da kuma Nuruddin Hussaini da Ibrahim Fantami a Gombe a Najeriya. Sai kuma Faruk Umar Hassan da Shehu Ahmad Sani da kuma Haruna Bello wanda aka sani da Haru Bello. sai kuma a gaisuwar fata alherin na bari ya huce zuwa ga nasiru yan mama tare da taya shi murna ta wata kyauta da ya lashe ta kimiyya malam ibrahimu hmm, haka a ingila ya samu ya lashe wannan gasa ta kimiyya gona to allah ya sanya alheri <laughs> amin amin sai gaisuwar fata alheri ta eh, abar ya huce zuwa ga anwar sadat ibrahim da kuma makaɗin zamani wato dan masu kuɗi sai gaisar fatan alheri zuwa ga jamila ahmad azare da kuma gaisar fatan alheri zuwa ga aisha ahmad da aminu adamu gombe sai ta idu ahmad na gudu da kuma shi kan shi wani takwaran nashi wato sa'idu na gudu wanda shi kuma muke fata Allah ba shi lafiya bisa dan ciwo da yake damun sa amin dai fatan alheri daga karshe zuwa ga aminu abba da rukayya umar faruk da yakubu Abashia yaksman da mm. kuma rayyanu musa da sarfilo dan mutanen gumel ne namu amma shi wannan dan mutanen biti ne <laughs> mm, yawa sai Gasar wata alheri zuwa ga asabe gambo da kuma kawo muhammad kamfa a kanan daba a najeriya sai kuma rufe da ali muhammad da kuma linda abaraci da kuma ban ahmad sai gaisuwar hmm. fatan alherin ta umar ahmad muhammad danejo sai mu ce da fatan sun ji kuma ana cikin koshin lafiya. To amin sun amin uh, Usman kafin mu je ga sauran masu sauraron mu da suka yi gaishe gaishen sallah a <laughs> makon da ya shige kamar yadda muka yi alkawari ina so mika waɗannan sakonni na fatan alheri ga yan uwa da kuma dukkan iyalan Halifa Aliyu Ahmad Abul fatih da ke Maiduguri muna taya su murna auren su Bilkisu Aliyu Abul fatih da za a yi da angonta Aliyu Ibrahim Ali. yau asabar din nan takwas ga wata da misalin karfe goma sha ɗaya na rana a masallacin madinatu da ke maiduguri a jihar borno najeriya da fatan allah ubangiji ya sanya alheri kuma allah ya sa a yi a gama lafiya haka kuma ga wata gaisuwar ita ma ta fata alheri zuwa ga ango a abubakar muhammad wanda shi ma a yau din na ake daura aurensa shi ma garin na maiduguri ne a babban masallacin da ke maduganari a cikin maiduguri shi ma za a daura auren nasa da fatan allah ubangiji ya sanya alheri haka kuma wato muna miƙa saƙon fata alheri ga dc Mohammed dan sako na hukumar kwastam ta najeriya tare da mai ɗakin sa hajiya hawa dan sakwa ita ma ta hukumar kwastam muna mishi fata alheri saboda shi ma na fama da rashin lafiya tare da fata allah ubangiji ya ba shi lafiya cikin gaggawa ga kuma na ta'aziyya nan zuwa ga dukkan 'yan uwa da iyalan alhaji abdu darazau wanda ya rasu a ranar talatin nan da ta shige a garin darazau da ke jihar Bauchin najeriya da fatan allah ubangiji ya ji kansa ya sa ya huta kuma allah ya bada hakuri na jure wannan rashi da aka yi in na sauka in godi na yin kiɗana na sauka gidan su na korau. Koran gewa su na korau. Suna dai dai kanan magabi. Koran gewa su na korau. Ni ma lallai ni ke faɗa ma, ni ma lallai ni ke faɗa ma, na je kama gama gajiya faɗa ma, kyauta dai duk zo mu yi ma, amma je ka gidan kanan magabi. Koran gewa su na korau. kare na kake kana magaji doron gewa tule na goro mazan jiya dan uwan magaji doron gewa tule na goro mazan jiya dan uwan magaji doron gewa tule To Usman kamar yadda muka yi alkawari ga sauran gaishe-gaishen da suka rage na yawwa na cika maka alkawari haka ne to eh. ga waɗannan gaishe gaishen daga bakin masu sauraron mu salamu alaikum suna na abdulmalik sa'idu mai murya tashar bagugu sau da kungiyar murya talaka ina amfani da wannan damar in taya na musulmi barka da sallah tare da fatar ayin sallah lafiya haka ina ma dukkanin shugabannin kungiyar murya talaka barka da sallah salamu alaikum na gaida koyan bayan bashar da iyalansa tare da dukkan jama'a bashar da fatan ayin sallah lafiya assalamu alaikum filin a bari ya fuce ina miƙa gaisuwa ta ga dukkan wasu dukkan wani musulmi na duniya baki daya barkamu da sallah ubangiji Allah shi maimaita mana ya sa magana gaba da cikin koshin lafiya naku ne Isa Aisami ba Isa daga gaida ke miƙa wannan gaisuwa bisalam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Aminu Ibrahim ina miƙa gaisuwa ta barka da sallah zuwa ga ilahirar al'umman musulmi da fatan Allah ya maimaita mana amin Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Sha'ibu Sarkin Fulanin Facebook. Ina mika saƙon barka da sallah da dukkan 'yan uwa musulmi a faɗin duniya baki ɗaya. Sunana abba ɗan gudunar wanda aka fi sani da babai na waɗaukacin musulman duniya na fatan barka da sallah da fatan allah bai mai tamun allah kare ƙasarmu najeriya allah gyara mana ƙasarmu najeriya na gode. Assalamu alaikum muryar Amurka. Ina gaida Sagir Musbahu Daura Dole, ina gaida Haruna Sale Kwantagura, ina gaida Alhaji Kabir Hailan da Sani Shanu Jos, ina gaida Miku mai kaza da saura magana baban a gida Abu Nustaba daga Indoya Suna Sunana Abdulwa, da Jarmani na ga sakon barka da sallah na zuwa ga mai martaba sarkin Yamaltu Alhaji Usman Jonga da Alhaji Abubakar Aliyu na son turakin Yamaltu da Honorable Habu Zarmahi na Zarman Yamaltu. Hassan Haruna Bawa ɗalibi a jami'an maraɗi Jamhuriyar Nijar ina gaida babana alhaji umaru da ke garin daji jihar bauchi da yayana alhaji amadu da ke garin fataskum jihar yobe na gode assalamu alaikum sunana comrade mura bello daraja kasa gusau dan kishin kasa ina amfani da wannan dama ta bikin sallah in gaida shugaban kungiyar murai talaka na kasa zai rubala kofar sabuwa da babban amini na comrade lawal muhammad gusau a sunana sanin shaga kofar kaura katsina zan yi amfani da wannan dama domin in mika gaisuwa ta zuwa ga habibu ibrahim central market katsina hassan muhammed binanci sokoto nasiru uban shahada birnin kebbi assalamu alaikum suna na hassan abba alfataskumi daga nan garin fataskum ina mika gaisuwar sallah ta ga daukacin al'umma musulmi na duniya baki daya da fatan an yi sallah lafiya assalamu alaikum Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Haruna Hamisu dan Malama Daura. ina gaida malam kwazo ina gaida ahmad ibrahim ina gaida nura sidi ina gaida maryam hafiz ina gaida wawo oba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai magana comrade abdullahi mansur daga nan dutse ina yi wa dukkan yan uwa al'ummar musulmi masoya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama barka da sallah tare da fatan an yi sallah lafiya allah mai da nasiru kainuwa na ummi libantu da abdullahi matashi na zaki da zakanya ni na ku tafi da na fadilan kauna yanke muku sallama. Assalamu alaikum. suna na Abari Bukar Isa, Dan Nijar ne mazaunin da magana. Eh ina ma dukkanin musulman kasar mu jihar mu da magana barka da sallah kuma da dukkan musulman duk. Assalamu alaikum suna na dan hajiya mai yan kunne annashuwa gurub garejin zuba Abuja, nigeria. ina mika saƙon da fatan an yi sallah lafiya zuwa ga ainihin musulman duniya ina masu fatan allah sa ibadun da muka yi a wannan wata allah ya sa karbabu ne salamu alaikum muryar amurka ina gaisuwan sallah ga iyalina duka da kuma matasan angon yaci na lakwaje dukkansu da mai garin lakwaje na gode mai magana bala na yaci lakwaja Assalamu alaikum suna na sabi malami dan duka zaure jigawa Najeriya. Ina wa duka musulman Najeriya murnar barka da sallah Allah ya maimaita mana amin na gode. alaikum sunana Nazifu Suleiman Ɗorayi. ina miƙa saƙon gaisuwa ta da dukkanin ma'aikatan ku gaba ɗaya sannan kuma ina miƙa gaisuwa ta ga masoya ta a sama'u. Assalamu alaikum filin abari ya huce saƙon gaisuwar barka da sallah daga awwal Ibrahim dan masanin Facebook ina gaida babana da innata da jama'a yan uwa al'ummar musulmi da fatan an yi sallah lafiya. Assalamu alaikum BOA Hausa suna na awwal da ke garin Sake a ƙaramar hukumar Jaranci jihar Katsina ina yi ma dukkan musulmi na duniya barka da sallah da fatan Allah amsa mana ibada mu gabaki da ina mika sakon barka da sallah ga dukkan musulmin Najeriya da fatar sun yi sallah lafiya sako daga ɗahiru arzika da jihar sokoto najeriya assalamu alaikum sunana muhammad bello nas daga angon tudu murtala jihar kano ina mika sakon barka da sallah ta ga al'ummar musulmi gaba ɗaya na duniya tare da sarkin kano da sanatan kano ta tsakiya rabi musa kwankwaso da fatan allah karɓi ibadunmu na gode assalamu alaikum sunana mubarak salisu jibiya katsina state nigeria ina fatan an yi sallah lafiya wa al'ummar musulmai ina gaida alhaji salisu musu jibiya da abubakar bale jibiya assalamu alaikum murya amurka mai magana abdullasar shehu gazara karamar hukumar makarfi ina miƙa saƙon barka da sallah ga dukkan 'yan uwa da abokan arziki ina muna fatan alkhairi allah ya maimaita mana salamu alaikum suna na baba gana makinta daga kalmar hukumar kaga da jihar borno barka da sallah ina zuwa gaida waɗannan mutane kan haka masu sauran biyoyi hausa ma'aikatan biyoyi da 'yan uwa da abokan arziki allah ya maimaita mana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai magana Muhammad dan game daga kasar Kamaru. Ina mika sakon barka da sallah zuwa ga Muhammadu Banga da Musa Maradi da Itu da ke babban birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radiyon BOA. Ni ne Abdul Isa gada mata. Ina gaira Abba Sarkin Tasha ban gara mata. Ina gaira Ishiyana mai shago gara mata. Da fatan kowa ya yi sallah lafiya. Assalamu alaikum. Sunana nasir yusuf ibrahim daga gidan talabijin na abubakar rimi da ke kano ina miƙa saƙon barka da sallah ga 'yan uwa da abokan arziki kamar maudi rabi'u gwadabe da jamilu bashir karayi sunana mai nasara nasar abubuwa ga gaisuwar barka da sallah zuwa ga honorable musa adamu butuwa dan kafin katsina sai honorable hamza suleiman faskari wamban faskari sai iyalan gidan marigayi alhaji wadanas butuwa mai gaishe ku mai nasara nasara butuwa barka da sallah dan baraka ahmad daga nan garin egypt ina da da mahaifiyata da mahaifina malam ahmad sani rogo da al'umma musulmi baki da fatan an yi sallah lafiya allah ya samu dace na gode kam a Usman sai a ce jikan Haruna Maji. Eh shi ke sarauta a Hadeja. Haka ne to amin da to wani labari kake da shi ne? ai labarin kenan kawai na ji daɗin sallan nan malam iro hmm. musamman a yanda aka yi na je masallacin da ban taɓa sallah a wurin ba sai wannan karin a cikin washington hmm. wanda kuma ka san wannan zamani ne da ake ta samun wani masallaci ne ka je wannan karin yawwa masallacin da na je shine na islamic center da ke cikin washington oh, to eh wato babban masallacin da aka sani na cikin washington kenan wanda kuma aka gina shi kasan ah, akwai bidiyo na Firaministan minister najeriya bakar tafa balewa a wurin wani zuwansa da ya zo aka kai shi ziyara a wannan masallacin kasan har akwai tutar najeriya na cikin tutocin kasashen da suke a wannan masallaci sai an kakkafe su hmm. wallahi to abin da ya burge ni shekara nan dai na ce to bari mu je wurin na kwashi iyali muka je to babban abin da burge ni a wurin malam iro tun da nake nan amurka ban taba ganin inda ne sallah na kamar ina gida ba wallahi kamar wannan masallacin hmm, haka saboda kowa na wurin ma'ana baƙaƙe farare la jajaye ne koraye ba wanda babu hannun mm. da kore kan gaskiya da koraye mm. <laughs> sannan yawanci yan ofisoshin jakadanci da jakadancin nan na kasashen duniya yawa kusan eh, kusan duk auren ne eh, ake ake haɗu ana sallah mm. da yara malam iro eh, wani ne na tabo shi a gaban mu ina ga kamar ko yan gana ko yan Senegal shi da baban yi na tabo yaron na ce dan Allah dan dauke mu yazo yayi mana hoto to hakika na din wannan sallah a wurin saboda kamar ina gida aka gama yara yara kuma su san yaro shi abin da ya burge shi da da saka idan da sallah ya aka bisa ana raba musu cakulet <laughs> eh. <laughs> sannan wani ya ba su irin za ga kawai suna raba ma yara yan dala ɗaya haka a ɗan babba yara irin da yara su ji daɗi eh, eh, <laughs> sai cewa suka kai ka gaskiya abba wannan masallacin nan zamu dinga zuwa mai sallah ya fi daji na ce aku idan an bada chocolate ne <laughs> haka dai to Usman da akwai wani labari da na so in baka amma na ga lokaci ya kure mana saboda haka zamu dasa aya a nan eh, saboda haka sai dai ka bi ni bashin sa insha Allah mako mai zuwa

baba ka gana ya mace sun jangam Allah ne ka ciro mangon sun yi wa da su ya ciro mangon Allah ne ka ciro mangon nan nan na ci sun jangam Allah ne ka ciro mangon sun yi wa da su ya ciro mangon Allah ne ka ciro mangon nanan na gusun da ta sun jangon. Allah ji kan ciro mangon. Sun wa da suwa ciro mangon bi. Allah ji kan ciro mangon bi. Ba mai hausa ba hamma da hausa har dangin namu hillani. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda. Inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya.